gwamnan jihar borno honorable kan shatima ya bayyana kisar da wasu 'yan bandiga suka yi wa sarkin goza a matsayin zalunci da jahilci gwamnan ya dai bayyana hakan ne a lokacin jana'izar basarakin a garin na goza an dai gudanar da jana'izar sarkin goza ne cikin tsoron matakan tsaro an kuma birne shi cikin gidan masarautar gwamnan jihar borno honorable kan shatima da ya tattaki tun daga garin maiduguri har zuwa garin na goza ya dai bayyana marigayin ne a zaman uba mutum mai neman zaman lafiya da kuma haƙuri mutum ne mai dimbin haƙuri amma allah ya kawo sa allah ya sa ya huta kullum nafsin zaikatul maut babu wani dan adam da ba zai <clears throat> ba zai mutu ba wayanda sun kashe shi ma ba za su dawo ba a duniya ba kowa sai ya na mutu wannan. Allah ya sa ya huta kuma mun yi imanin akan ya huta mutuwa ba abin da mutum zai nema bane amma ka mutu ranar juma'a a hannun wanda ba laifin da kai masa sun je gonansa sun kona gonansa sun diba dukiyoyinsa a jaji ba yi magana ba sun zo sun kashe shi to bari mu ga ko su za su dawo ba a duniya sanata muhammad alundumi dan asalin garin gozan ne ko kuma abin da ke cewa game da wannan rashi da aka yi na gaya mutanen goza akan cewa dama muna da babban inuwa da duk muka taru muka muka zauna a karkashi ya ba mu karfi ya karfafa mu ko a cikin barazanar da muke ciki din nan sarki yana karfafa mu muna zama to yanzu babu shi mu yi tawakkali da Allah sa'anan mu haɗa kanmu don idan mun haɗa kanmu Allah zai kare mu insha Allah kuma Allah zai zai kawo mana mu a cikin haɗin kai din wanda zai mai da gurbin sarki shine fatan mu bayan kammala addu'o'i ne dai sai na samu zantawa da wani da ke cikin tawagar sarki yankin a lokacin da aka yi wa waɗannan sarakuna hari ga kuma abin da ya shaida min yadda abin ya wakana inda ya faru da mu iso ta mota irin na irin sarakuna wannan nan na na askira kenan hmm. sai ya wuce suka harba suka harba wajen dutsen sai shi ya zo ya wuce to wanda sarki yana ciki irin jip nan sai direban sai ya taka birki mu kuma muna baya kafin mu zo wani sarakuna guda uku a cikin mota din na askura ya fita gaba ya shiga wani mota daban to na na uba kuma ya fita sai ta fara gudu sai da direban kenan sai suka bar sarki shi kadai to yan sanda kuma baya karkashin su yan sanda yana a baya wajen mu to haka ne kenan suka fara harbe harbe a can mu kuma mu kuma baya mun gudu a bayan sai mun zo muka ce mun je wajen sojoji na mun je tashi abin da ya faru nan sai mu tafi suka ce sarki sarki askira yake ce ku je ya ce a ba su tambaya babban su ba ba za su iya tafiya ba abin da suka faɗa kamar ya kuka je kuka samu shi marigayi a ina kuka same shi muka same shi a lambatu kenan a lambatu da yan sanda guda biyu da harbin bindiga a jikinsa harbin bindiga a nan daya kuma a wuya da kuma yadda wasu 'yan uwa da abokan arziki ke bayyana marigayin. Ni Yusuf Lawan Buba, ainihin marigayi yayana ne, kuma a gaskiya dattijo ne wanda ainihin ya rike talakokinsa. sai dai kuma Allah ya ji kansa. Sina Idris Abubakar, ki sarki dai ran da ka haifi mutane shi. Abokina ne, lokacin da wani abu ke faruwa, mu dai mun da sarki an yi harbi daya na. an harbi daya wuya an harbi daya a muka je muka je muka dauka Allah ji kansa babu dai wani basarake guda kama daga nan jihar Borno ko kuma makwabtan jihohin da suka halarci wannan jana'iza wadda kuma ake ganin hakan bai rasa nasaba da irin takka tsantsan da sarakunan ke yi na game da irin hatsuran da ke kan irin waɗannan tituna Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya